أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to kuma da dar Allah jirin shirin da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan ranar ta Juma'a. Da farko dai akwai labaran duniya daga nan sai sharhin bayan labaran bayan hakan kuma sai shirin nan ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci, muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuma sai shirin nan na don matasa, bayan hakan sai shirin nan na mu koma noma. To waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin. da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da 'yan jikoki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniyar. yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin gaza ta fara aiki da safiyar yau kamar yadda rundunar sojin isra'ila ta sanar iran ta da goyon bayanta ga duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kare dangi a zirin gaza amurka ta kakaba wasu mutane da kamfanoni sama da hamsin takunkumi saboda sayan man fetur na iran To su kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka agadas Gadas. Yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ta fara aiki da safiyar yau Juma'a kamar yadda rundunar sojin Isra'ila ta sanar. A cikin sa'o'i biyu masu zuwa ne ake sa ran sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a cikin musarar fursunoni da Falastinawa, in shi Isra'ilar. Tun da farko dama gwamnatin Isra'ilar ta sanar da amincewa da janar tsakaita wuta tsakaninta da kungiyar gwagwamar palestinawa ta hamas wadda amurka ta jagoranta yarjejeniyar za ta kai ga sakin dukkanin 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su lokaci guda a madadin haka isra'ila za ta saki wato fursunan palestinawa kusan dubu biyu yarjejeniyar na zuwa ne bayan shafi shekara kuma shekaru biyu ana yaƙi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana matakin a matsayin wani muhimmin ci gaba kasashen duniya da dama dai sun yaba da ita da aka cimma wace shugaban amurka donald trump ya gabatar da ita yarjejeniyar ta zaman lafiya mai daftarori guda ashirin kasashen duniya suna fatan ganin cewa dukkanin bangarorin za su mutunta ta domin kawo ƙarshen kisan kiyashin da aka shafe shekaru biyu ana yi wa al'ummar palestino Iran ta jaddada goyon bayanta ga duk wani yunkuri na kawo ƙarshen yakin kisan gare dangi a zirin Gaza da tabbatar da janyewar sojin mamaya da sauƙaƙa kai kayan agashi sakin fursunonin Falastinawa da kuma maido da mahimman hakkokin al'ummar Falastinu. A wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce cikin shekaru biyu da suka gabata ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC da Majalisar Ɗinkin Duniya na matsawa isra'ila da ƙawayenta wajen kawo ƙarshen yaƙi da isra'ila ke yi a zirin gaza sanarwar ta ci gaba da cewa ma'aikatar ta wato na tunawa da manyan wato shahidan gwagwarmayar tana mai jaddada nauyin da ke wuyan ƙasashen duniya na hana gwamnatin mamaya cika alkawuran da ta ɗauka tana kuma yin kira ga dukkan ɓangarorin da su yi taka tsantsan wajen tunkarar ha'inci da rashin imani na gwamnatin sahiyoniya hakan dai ya biyo bayan sanarwar da ƙungiyar hukumar palestinawa ta hamas ta bayar a ranar alhamis cewa ta amince ta cima matsaya a tattaunawa da gwamnatin isra'ila wannan na dai na da nufin kawo ƙarshen yakin kisan kiyashin da gwamnatin tel aviv ke yi a zirin gaza wanda ya shafe sama da shekaru biyu tare da samun goyon bayan amurka yarjejeniyar inji kungiyar ta tanadi kawo ƙarshen yakin gaza janyewar sojin mamaya da shigar da kayan agaji da kuma musayar wato da musayar sauran fursunan isra'ila a gaza da fursunonin falastinawa rahotanni daga gaza na cewa isra'ila ta fara janye sojinta daga wasu yankuna na zirin gaza wanda dai yana zuwa ne bayan da gwamnatin isra'ila ta amince da jin tsagaita wuta da ke kunshe a cikin shirin zaman lafiya na shugaba donald trump na amurka daga kasar ta cimma da kungiyar hamas daraktan hukumar ba da agajin gaggawa da haɗin kan ƙasa da ƙasa ta hukumar tsaron fararen hula ta gaza muhammad al-mugayyir ya ce sunan isra'ila sun janye daga yankuna da dama a cikin birnin gaza da arewacin zirin da kuma wasu yankuna na kudancin yankin a han yunis da ke kudancin zirin gaza ma motocin isra'ila sun janye daga kudancin birnin da tsakiyar birnin zuwa yankunan gabashi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Amurka ta kakaba wasu mutane da kamfanoni sama da hamsin takunkumi saboda sayan man Iran. Ma'aikatar Betul Amurka ta sanya takunkumi kan wasu mutane sama da hamsin da hukumomi da jiragen ruwa da ake zargi da hannu a cinikin wato a cinikin man fetur da Iran. a cewar sanarwar da hukumar ta fitar ofishin kula da ƙaddarorin ƙasashen waje ta ƙara matsin lamba kan iran ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumi wato ga takunkumi ga mutane sama da hamsin kamfanoni da jiragen ruwa masu sauƙaƙa sayarwa da jigilar ɗanyen mai da iskar gas daga iran a cewar hukumomin amurka waɗannan hanyoyin sun baiwa iran damar fitar da mai da kayakin da suka kai na biliyoyin daloli sabon takunkumin ya shafi kamfanoni uku da ke haɗaɗɗiyar dawar larabawa kamfanoni guda uku na bogi a hong kong da wata matatar mai a china in shi wato ma'aikatar betulmalin ta amurka wannan ba shi ne karon farko da amurka ke kakaba takunkumi kan kamfanoni masu alaka da iran bisa zargin su da wato cinikin mai da iran inda ko a farkon watan oktoba ofishin kula da kaddarorin kasashen waje na amurka ya sanya takunkumi ga hukumomi 21 da wasu mutane 17 da ake zargi da taimakawa wajen sayo wasu kayayyaki na fasaha ga ma'aikatar tsaron iran majalisar dokokin peru ta tsige shugabar kasar dina boluart da rinjaye bayan wasu kaddarori da dama da bayan wasu kudurori da dama da 'yan siyasa na majalisar suka gabatar kakakin majalisar jose jerry mai shekaru 38 shine yanzu ya karbi rigamar shugabancin kasar kakakin majalisar jose jerry ya sanar cewa an amince da tsige shugabar ce bayan wani ɗan gajeren zama da boluart bata bayyana ba duk da gayyatar ta da aka yi ƙasar peru na fuskantar mafi muni lokacin rashin zaman lafiya a tarihinta inda ta samu shugabanni shida a cikin kusan shekaru tara mulkin dina eh, boluwar na fuskantar matsin lamba ne inda wato ta fuskanci wasu badakaloli da suka hada da badakalar rolex gate wani agogon alatu da kayan adon da ake zarginta da ake zargin ta kasa bayyana su a cikin 'yan makonnin da aka gada suka gabata zanga-zangar adawa da gwamnatin ta ta ƙara zananta a dima a daidai lokacin da ake samun yawaitar kisan kai da ake alakantawa da manyan laifuka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To masu wararren mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu shiga taskar mota shirye shirye na da kullum akwai mu dauke da shirin kokon san mu koyi harshen farisanci duniyar mu a yau sai kuma shirin don matasa sannan kuma akwai shirin nan na noma tushen arziki amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. A yau shirin namu na sharhin bayan labaru zai magana ne game da kiranye da ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta yi wa jakadun kasashen turai game da batun manyan tsibiran nan guda uku tun babba da karami da kuma abu musa da fatan masu sun samu kuma za su ji daɗin shirin jamhuriyar musulunci ta iran ta da cewa babu gudu babu ja da baya game da haƙƙinta na waɗannan tsibirai guda uku wannan ya sa ma'aikatar wajen ƙasar iran ta yi kirayi jakadu da sauran shugabannin tawagar kasashen da ke mambobi a cikin kungiyar tarayyar turai ta miƙa musu takarda ta nuna rashin amincewa game da wannan batu na tsibirai guda uku in tabbatar da cewa haƙƙinta ne da baya buƙatar a yi jayayya a kai bayan bayanan da suka fito daga ƙungiyar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da ƙasashen tarayyar turai da babu gaskiya balle makoma a cikinsu game da tsibirin nan guda uku da kuma shirinta na nukiliya wanda ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ba ta gamsu da shi ba majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha wato ƙasashen saudiya a daɗe dawar larabawa bahrain kuwait oman da kuma ƙasar qatar sai kuma ƙasashen tarayyar turai sun fitar da wani bayani a ranar litinin ta gabata a taron da suka gabatar kawai na ashirin da tara inda suka jaddada cewa dole ne a dakatar da shirin iran na makamashin nukiliya da ake takaddama a kai kuma ta ba da haɗin kai ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA. E A nata bangaren tun farko Iran ba ta jayayya game da waɗannan tsibirai guda uku. A yaushe tana kare haƙƙinta ne da ke tabbatar da cewa dukkansu guda uku mallakinta ne. Akan wannan nema kamar yadda ya zo game da Iran da dukkan bangarorin majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da kuma ƙasashen turai suka yi na gaskata ikirarin da suka yi. kan tumba babba da karami da kuma abu musa da kuma tsoma baki kan batun da ya shafi tsaron ƙasar iran inda sai ikirarin karya game da shirin nukiliyar ƙasar iran wannan ya yasa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa ya gayyaci jakadun da sauran shugabannin tawagogin a ƙungiyar tarayyar turai kuma ya miƙa musu takarda ta nuna rashin amincewa a fili haka zalika takti ravanci ya da cewa iran tana nan kan bakanta babu canji cewa tsibirin tambu babba da karami da abu musa wani bangare na ƙasar iran da ba za a iya taɓa raba shi da ita ba wanda yake gashin ikon kula da shi wanda yake gashin ikonta kuma ya siffata goyon baya da ƙungiyar tarayyar turai ta nuna game da bukatar da lambobin ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen tekun fasha ta tabbatar game da waɗannan tsibirai guda uku ya bayyana shi a matsayin cin zarafi rashin mutunta gwamnatin kasar da kuma zaman lafiyar kasashen yankin baki daya da ƙarshe kuma ya yi tir da matsayin ƙungiyar tarayyar turai game da batun tsibiran guda uku to da ƙarshe taktiyar banci ya yi suka mai tsanani ga ƙasashen turai birtaniya faransa da kuma ƙasar jamus wanda suke cikin haɗin gwiwar jcpoa saboda kasa cika alkawarin da suka ɗauka da kuma mummunan su a ayyukan diflomasiyya don safi shirin nukiliyar kasar iran ya ce ƙungiyar tarayyar turai a matsayinta ta mai kula da hukumar haɗin gwiwa ta gcpoa tare da faransa jamus da birtaniya bayan da suka gaza wajen sauke nauyin da ke wuyan su a ƙashin gcpoa saboda haka sun haifar da rudani ne ma saboda haka yana da kyau su ɗauki darasi game da zarge-zargen da suke yi kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya. ko kun san. Masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan Oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin dai an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wani yarjejeniyar tsaro dai ta bukaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa duk ƙasar da aka kaddamar da yaƙi a kanta a tsakanin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya a lokacin da ya kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai fadin kilomita murabba'i shida. bayan da sarakunan kasar china lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzuwa a ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar china babba sarkin kasar china na wannan lokaci cin kai ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa sa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman ma dai amurka suka yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 20 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga kasar china masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan dai sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun 'yancin kai da karshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin kasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare ko san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin halin musulunci na kasar iran din ayatollah sai da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah burjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi fagogi a madadinsa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman suna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin sheikh mahmud shaltut babban shehin azhar na lokacin a zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali hamna'i wannan majalisa tana da bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya. آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da takwas idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sarga sun isa lardin khuzistan inda yanzu haka suke a birnin ahwas wanda ke shine babbar cibiya ta lardin khuzistan a yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na khuzistan waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya to amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست مننه شهر گری شهرها گروروا دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن احواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زم دوبه پس کنن قدیمی دردی مردم متنه شش هزار دو بوشیده سال شیکره پیش کپین آنها زندگی می کنند سو سنا مقبره مقبرتا دانیال النبی دانیالو من خوشحالم نی اینا ین فرین چیکی خوشحال می فرین چیکی مسجد مسلاچی تقریبا کسن هزار دوبو هزار ساله na shekara dubu. Aglab مپی یوا ایران قصر ایران معماری ایکین گینی زیبا میکاو آنها دارند سو سنادا همینطور هکنن در ضمن hakan ya haɗa معبد wurin bauta چغار زنبیل چغار زنبیل نزدیک کسا یونسکو حکومر یونسکو چند طبقه گینی می هوا هوا فهرست جرن میراس جهانی ابابن تاریخ دنیا آن قرار داده است شی یا سکه la to da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin ahwas برنامه امروز چیست؟ امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر، و دسفول این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. پس این شهرها هم قدیمی هستند؟ بله مردم از شش هزار سال پیش در شوش زندگی می کنند. مقبره حضرت دانیال در این شهر است. خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. بله، همینطور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. چوغازنبیل کجا است؟ چوغانزنبیل یک معبد قدیمی و نزدیک شوش است. یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است. تو ما دلله بند اکا سواری و ننتتونا و دا تو گدان از اکانن محمد دابوکین سعید از کن هرشان پارسن چی یعنزو کما گا تتونا از برنامه امروز چیست؟ منن شرنگو امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر و دسفول. ایو زمجه وسو گروروا ندبان الاردن خوزستان. گروروان شوش، شوشتر و دسفول. این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ ودنن garuruwa ma نبوده ایدونه کمر اهواز؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. ای مو زامو دوبا کپاپن تاریخی نا ودنن نه پس این شهرها هم قدیمی هستند. kenan waɗannan garuruwa da daɗu ne Bale, مردم az شش هزار سال پیش در شوش زندگی می کنند. مقبره حضرت دانیال در این شهر است. ای متانه سنا a garin Shush tun kafin shekaru dubu shida da suka gabata. Makabartar Annabi Daniyalu ma tana cikin wannan garin ne. خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. نای پرین چه و زمو ودنن گروه نبود ایدو در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اگرین ششتر ما زامو جه ونی در دم مسلاچی masallacin wannan garin yana da kimanin shekaru dubu. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. ما پیوان گروروان ایران سنا دا مسلطه دا و گینی میکاو. بله همین طور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. I, haka ne daga cikin wuraren har da ma wurin bautar chokazambil za mu je chokazambil کجا ast? ina ne chokazambil Chokazambil yak معبد qadimi و نزدیک شوش است یونسکو این معبد چند طبقه را To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. Da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan mako sai Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi. To amma kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su musamman malama Kudusiyan da kuma malama Julai da ta shirin a fefe ni Abdullahi Salihu Katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin na gaba.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 tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don wajen abin da ya kunsa Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar Isra'ila. babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza Lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane 100 a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba ƙaƙƙautawa sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewar ma'aikatar lafiyar falastinu a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan shida, yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai 56,675 da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta Ranar ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mai da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai biyar suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin ƙai na gaza wanda ke da alaƙa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ƙididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jin ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon ƙarancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da su ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na ta buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar ta buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 Da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikin aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a Gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin. babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga ɗaukacin ƙasashe, mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsaftataccen ruwan sha ko tsaftar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsabtar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafinta na dandalin x inda ta tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taɓa ganin irin ta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijirar falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar yada labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar aniyarta ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga falasɗinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin Ana ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutad bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da dimbin bukatun jin waɗannan matakai dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙazaban farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar sha ɗaya ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikuntu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har halitta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falastinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci.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 matasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu saurare barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattaunawa akan dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da su a cikin fagen rayuwa. Shirin na don matasa a yau zai mai da hankali ne a kan wani kalubale da matasa ke kokawa da shi na cewa 'yan siyasa ba sa damawa da su da zarar sun cimma su bayan zaɓe. Samar ma matasa da ayyukan yi ko kuma damawa da su a lokutan yaƙin neman zaɓe na daga cikin alkawulan da 'yan siyasa da dama ke furtawa ganin cewa dai matasa na da kaso mai tsoka a cikin yawan al'umma a ƙasashe da dama na duniya musamman ma a nahiyar mu ta afirka Shirin na yau zai kai mu a jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Kamaru wasu daga cikin ƙasashe da matasa ke ta cece kuce a kan wannan batun, amma kahin nan bari mu shakata da wannan. fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. To masu saurare shirin na don matasa zai yada zango da farko a jamhuriyar Nijar, ɗaya daga ƙasashen nahiyar Afirka. inda matasa ke fuskantar wannan kalubale kuma ga hirar da wakilanmu a jamhuriyar ta Nijar suka yi da wasu matasa a kan batun a jihar Agadas da kuma jihar da Magaram. to mu abin da zamu hodi gaskiya fi sabilillah yan siyasa in suka zo nan gurin koma daga ina ne in aka zo an tashi kamfai matasa ne ake nema matasan nan su ne suke ruwa su yi tsaki da abin da za a yi matasa ne kuma aka tara matasa in wannan abu ya kare kuma sai a yi banza da matasa sun sha zawa manyan 'yan siyasa nan da shugabannin parti mun sha gaya musu wannan abin a gaban su mu mun rasa ko ne wannan abin to siyasa ko yanzu fi sabilillahi matasa su ne siyasa duk abin da za a yi in kwara ce ake nema matasa ne in kamfai ne matasa ne kuma amma in an kare kamar an yi ruwa an yi iska kawai shikenan matasa su a mai da su kawai karnukan harauta an mai da su kamar 'yan banga siyasa mu mu gane wannan al'amari kuma yanzu akwai dubututuwa da yawa da muka zaba mu da nan jihar da maganin ba abin da aka barkata mana babu wata gajiya da muka ci ta siyasa nan fi sabilillahi muna fata waɗannan mutane da muka zaba ba kuma sai rana ba zabe hallo a zo a neme mu tun daga yanzu tun da yanzu mutane suna cewa siyasa wanda ya wahala bai cin gajiyarta mu biyar da ba bakariya ce inda wanda ya wanda ya wahala bai cin gajiyarta da shugaban kasa bai zama shugaban kasa tunda yayi wahala kan ta ko ba haka nan bane ba duk abin da za a yi mu da yanzu a sa matasa mu yanzu mu ma ikon ya koma hannun matasa tunda su ne matasa su ne duniya yanzu duniya ta zama ta matasa to ni yankin da nake ina yankin agadas suna na attahir amma jika jama'a mu harkar siyasa banda ƙarya gaskiya ba mu ga alƙawarin gumi ba an sha doka alkawalla alkawalla wanda suke sai an tashi a ce ana neman mutane lokacin da ake zuwa neman mutane mu fuddo mutane a zo a tara mutane kuma a zai mutane wajen mutum ɗari uku biyar magana ko ba a cika mishi magana na harkar siyasa mu wallahi zance ta mu kuma da rike ta amma menene mun kuma da rike saboda sai a yi mana alkawali alkawali da aka sha mana mun sha ganin shi an ce za a ɗaukan ma'aikata ko ba a ɗauki komi ba a ciki a gadas kamar mu shine abin mu gane mu komi ba amma yanzu zaman da muke mu yanzu haka mu kai muna jiran mutane muna jiran ai sun sake komowa ni sunana Hamidan Bilal Garo sunan jiha Agadas nake ciki in ba da suke so ba zaɓe haka su zo su neme mu mu tara musu mutane a zo a bi mu da siyasa a ce gashi gashi to shi ne kawai to yanzu mu yanzu mu da suma mun shi rabon mu da suma tun tunda aka yi zaben ga san ma bamu gane su te yanzu kamar birnin aga da sawakan ga matsalar da gare mu matasa ga su babu aikin komai kuma suna cikin alkawarikin yan siyasa da suke ciki suna na lamin sanusi ni dan jihar da magana ne ina ma Allah godiya dan jarida da kan wannan tambaya na jima ina watar Allah sa mun irin wannan tambaya sai Allah kara na a gaskiya mu matsalolin da muke samu suna da yawa game da alkawalla na 'yan siyasa da suke mana saboda lokacin farfagandi ya yi 'yan siyasa in suka zo surtu deputy wakilanmu na majalisa e suna so ku zaɓe su su je su wakilce ku a majalisar dokoki in kuka zaɓe su in suka tafi babu wani wata godiya da suke mu kawai in suka tafi suka juya baya suka tafi asambili. mu ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara kawai sun tafi kenan a jamhuriyar kamaru ma haka batun yake da yawa dai daga matasan na ba da kai ne bori ya hau ganin cewa ba sa da wasu ayyukan yi kuma a lokutan siyasa sun yi ruwa sun yi tsaki ga gwagwarmaya da 'yan siyasar ke yi kuma da zarin hakan ya tabbata shiru kamar an shuka dusa wakilinmu na kamaru alhaji wada ya yi tattar mana wasu daga cikin ra'ayoyin matasa ga kuma abin da suke cewa abin da zai zamu samu cewa nan shine mafi yawanci 'yan siyasa idan matasa suka mara musu baya a gaskiya ba su cika alkawari saboda suna ɗaukan wasu alkawura su ce za su yi kaza za su karfafa ku ta bangaren kaza za su ɗibe ku aiki za su gyara kaza to mafi yawanci kuma an mara musu baya bayan sun ci takara kwata-kwata shekaru na jin duniya a cikin abubuwa goma wadda ke da shi su abu ɗaya ko biyu sauran din gaba da yawa to mafi aksari ba su cika bal eh, wannan shi ne gaskiya yayin da siyasa ya gabato a wayanda suke siyasa na cikin wannan anguwa mu ne wukansu mu ne namansu ba mu samu ma mu huta yanzu yanzu sun kira mu ba alkawarin da ba su yi mana amma yayin da suka samu wannan abu ba waɗanda suke fara raina mawa kamar mun da muka tafi muka je muka yaki muka samu suka samu wannan fili a bisa duka alamu akwai masu kamantawa sai dai kuma abinda ba za a rasa ba kasan sha'anin siyasa sau da yawan lokaci lokacin da mutum yake bukatan kujera za ka ga ya shigo cikin jama'a ya faɗi maganganu masu daɗi ya ja hankalin mutane abin har ya kai matsayin da za ka ga ana ihu sai shi lokacin da aka zaɓe shi wani mantawa yake da jama'a wani kuma sun gulla zama a wannan kujerar ne yake sawa ya manta ma da wanda suka zaɓe shi. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. To ko yaya 'yan siyasa ke shi da wannan furcin? Ayar tambayar kenan da na yi ma Salha Abdu, shugaban jam'iyyar siyasar Lumana Afirka a reshen jihar Maradi, ɗaya daga gungun jam'iyyun siyasar da ke mulki a jamhuriyar Nijar. Ga kuma abin da yake cewa. Akwai wanda ake ma kokari banda matasa kenan matasa su ka tashi da kan su nemi na kan su nemi kasar su ka rayu dan kasar ta kuwa ne hada kasa banda banda matasa wato shi matashi in kai tunani ai ba mutum bane wanda kamata a bari baya da komai matashi shi a matashi shi a ifa saboda in ba ka yi ilimi ba to ina za ka kenan makarantu da ake aka da a samu a ilimta mutanen su samu ba abin da za su kuma wanda duk yayi karatu yana tsammanin wani abu ko ba gwamnati inda yana iya hissa wani abu a gaban shi an an kai ai ba mutum guda aka kwance ba a za a maka kaza za a muku aka kenan an aka zo ga garin ku misali an ka zo aka ce za a muku yoji za a muku kwalbo za a muku makarantun malam an kai ne ana ana cikin yau shi ne mun ka haɗu alhamdulillah ai mutane ba mu ba ne suna gani kuma abin da muke zaman zamanto babu sauran yaro ko ɗakin haƙƙin lafal ta ciyawa zamanto ba sai an tafi kauje ba na zama ka gane abin da ake ce kauje ba sai an tafi wani gari ba an nemi ruwa a zuwa shi ne ƙoƙarin da ake na aya don wanda duk ya samu ya shiga cikin wannan ƙarni sai su ma Allah. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dangane da batun rashin damawa da matasa na tuntuɓi kuma Abdulrashid Kolo mamba a cikin majalisar shawarar matasan jihar Agades. Amma a tasa fahimta akwai ma laifi daga wajen matasan ta wani bangare daban ganin cewa idan aka yi la'akari da yadda suke kama 'yan canji domin jefa kuri'unsu. Matasan sun zama lokacin siyasa yanzu sai ba su 'yan canji kaɗan da su kai su kama kuɗi kaɗan don su sai da a su kenan sai su zaɓe ka saboda kuɗin ka ba saboda sun amince ba da aƙidan ka ba don ka ga wannan babban matsala ce na biyu kuma matasa za su kasance kaga matashi yana cikin wanga wanga kungiyar siyasa kuma yana cikin wata kuma yana cikin wata kenan yana yin abu da munafici yana da kafa guda ciki kafa guda washe kenan ka gani kenan a lokacin ma ba za a yarda ba a bashi wani matsayi ba daga baya kuma na uku matasan yawancin su duka babu wani dogon ilimi shi kuma harkoki wanda ake tsammani a dama da su harkoki ne na tahiyar da ƙasa ko ayyukan ƙasa suke wanda bai da ilimi ko wanda bai iya aiki ba an sa shi cikin harkokin tafiyar da ƙasa wannan tamboyi da duka kamata matasa mu makamu kenan na farko ya kamata matasa su fashe su nemi zurfin ilimi na biyu kuma ya kamata matasa su haɗa kansu na uku kuma matasa su zamanto suna da imani cikin abun da suke eh kasan shi alkawali in ya kasance na baki ne cika shi sai mai tsoron Allah shi kuma dan siyasa an ka dan siyasa ne a kashi in bisa ɗari babu tsoron Allah ƙarya ce daman da yaudara ake amma shi ai abu tsari yake da kuma in kamar yanzu zancen da muke matasa kullum dangi na yan uwa na ana a gare shi ne kamar in kun haɗa kanku kun ka haɗa kanku kun ka zama ƙarfi tabbas kuna da ƙarfin kun kai kamar dubu biyu dubu uku dubu biyar za ku iya ku zo ku zama bisa kan teburi tare da kowace kungiya ta siyasa a nan Nijar. Ku yi ta dalla-dalla ku girma wani bishe da justice saka don ya zamana a yi takarda mu za mu ba ku kuri a dubu biyar idan kun ci ni za ku muna kaga a sa hannu kenan ya tabbata alkawari ne a rubuce kenan irin wannan alkawari yana da wuyar sabawa saboda ana iya a yi sha in sha daga baya gani, amma sai kasance kaga rashin ilimin na matasa ya kawo inda kawai in an gaya maka sai ka ɗauki magana haka nan ne kawai a ce maka za a maka za a maka za a maka so takan kasancewa kaga kuma kasashen mu abin da yake faruwa mahi kullum abin da yake kasancewa shine sai ka ga jam'iyyar siyasa komin kokarinta komin alkawulan da ta yi za ta kasance da ita ka za ta ci iko ba yanzu sai gani an kewa mata ba yau kamar iko da muke ciki wajen jami'a talatin da takwas sun ka goya ma shugaban kasa muhammadu isufu baya kana gani shi da kanshi zai shi daɗin iko. dole ne cikin wannan abin cikin wannan kwanon tuwon sai an dama kowa kushiya guda ko kushiya biyu ko idan ka ga daga nan ma an watsa abu. mu kara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. to masu saurare a nan ne shirin na don matasa zai ja birki a yau sai kuma in an sake tarbar mu a cikin wani shirin na gaba a madadin muhammad aminu ibrahim wanda ya hada wannan shirin da ma dukkanin waɗanda aka ji murorinsu da kuma wakilanmu a jamhuriyar nijar da kuma kamaru. Hassan barkan yake ke muku fatan alheri ma'asalam a futa lahiya. Duniya ba ki gane ɗa ba ke duniya ce. Duniya gane to duniya ba ki ba. Duniya mai ido tsakarta. Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suke da alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan wasu batutuwa guda biyu masu muhimmanci da suka addabi duniya a fagen kara muhalli da su ne sada dajuka da kuma fitar da gurɓataccen iska da ake yi cikin yanayi wanda hakan ya jawo batun ɗumamar duniya sannan za mu yi dubi a kan wasu hanyoyi da ake da su na ilimin gargajiya a nahiyar afirka wajen fuskantar waɗannan matsaloli a daidai lokacin da ake tunawa da shahararren mai kare muhallin nan ta fuskar gargajiya wato margayi yakubu sawadogo na ƙasar burkina da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To batun sauyin yanayi wata matsala ce babba wacce ta daɗe tana addabar duniya ake kuma kai goro da mari. Akan yadda za a samu hanyoyin magance ta illar da hakan yake yi ba kaɗan ba ne saboda ana ganin shi ƙururu a cikin ƙasashe mabambanta musamman ma dai masu tasowa nahiyar afirka kuwa tana cikin na gaba-gaba wajen fuskantar wannan matsala ta samo tushe daga wato sauyin yanayi idan muka nufi gabashin afirka za mu ci karo da yadda sauyin yanayi wanda ya haifar da ɗumamar duniya da kuma sare dajuka da ake yi ya jawo fari mai tsanani a cikin wannan yankin rashin saukar ruwan sama a lokacin da ake da bukatuwa da shi ya sa an kasa yin shuka balle ta tsoro ta kai ga a ci moriyarta idan ma ruwan ya sauka to baya ci gaba har zuwa lokacin da zai wadaci shukar da aka yi saboda ta bayar da amfani hatta ciyawar da dabbobi suke ci ta bushe don haka dabbobi suka rika mutuwa kamar yadda mutane ma suka rika mutuwa saboda yunwa saboda wannan mummunan yanayin da aka shiga ne mutane da dama suka fice daga ƙauyukansu da garuruwansu suka nufi inda za su samu abinci a karan farko saboda wannan sauyin yanayi ya sa majalisar ɗinkin duniya ta shigar da batun sauyin yanayi a cikin dalilan da suke sa a karɓi mutane a matsayin 'yan hijira daga cikin dalilan da a baya aka saba da su dai da akwai rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ko kuma nuna wa wasu al'umma wariya to amma da sauyin yanayi ya cika sharuɗan da majalisar ɗinkin duniya take karɓar mutane a matsayin 'yan hijira da kuma ba su matsugunni da taimako wannan a gabashin afirka kenan idan muka dawo yammacin afirka kuwa aka san abin da yake faruwa ne yake faruwa wato maimakon fari mai tsanani ruwa ake yi kamar da bakin kwarya duk da cewa akan samu jinkiri na lokacin saukar ruwan ko ɗaukewarsa. amma dai akan samu ambaliya mai yawa ruwa ya ci gidaje da gonaki har ma da mutane a wasu ƙasashen na yammacin afirka dukkanin ibtila'in dai da ake magana a kan shi ya samo asali ne daga ayyukan da bil'adama yake yi ba ibtila'i ne na ɗabi'a ba wato duniyar da muke rayuwa a ciki duniya ce dai ta dalilai wato ubangiji ya tsara cewa abuwa su faru a cikinta bisa dalili da sharuɗa to sharuɗa da kuma dalilan da suka jawo wannan ibtila'in shine ayyukan da mutum yake yi daga cikinsu da akwai wato fitar da iska mai gurɓata muhalli da kuma jawo ɗumamar duniya tsawon yanayi yana da alaƙa da ɗan adam ɗin yake gudanar da ayyukansu a cikin manyan kamfanoni masu fitar da iska wacce take gurɓata muhalli sai hakan ya jawo ɗumamar yanayi akan wannan batu na sauyin yanayi da tushensa an kafa hukumomi na ƙasa da ƙasa wasu ma a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma a cikin nahiyoyi da yankuna daban-daban na duniya da akwai irin waɗannan ƙungiyoyin da cibiyoyi daga cikin mafitar da aka samu da akwai yarjinoyi da aka ƙulla a tsakanin manyan ƙasashe da su ne a gaba-gaba wajen fitar da gurɓataccen iska a cikin sararin samaniya wannan irin yarjejeniyar ta faro ne dai a lokuta masu tsawo za a iya komawa zuwa yarjejeniyar nan ta kyoto na ƙasar japan wacce aka yi a shekara ta 1997 an yi alkawalin cewa kasashen da suka fi fitar da gurɓataccen iska za su rage ta da kaso biyar cikin ɗari amma wacce yarjejeniyar ba ta zama wacce ake aiki da ita ba sai a ranar 16 ga watan fabrairu na shekara ta 2005 duk da cewa kasashe da dama sun kauce wa aiki da ita daga cikinsu har da amurka da akwai kasashe 192 da suka rattaba hannu a kan waccan yarjejeniyar to daga waccan yarjejeniya zuwa yanzu an yi wasu taruka masu yawan gaske akan dai wannan batu na sauyin yanayi da yadda za a shawo kansa daga cikinsu da akwai taron da aka yi na birnin paris a shekara ta 2016 ana ɗaukar wannan taron na paris a matsayin irinsa mafi girma wanda ya kasance a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma yake magana akan hanyoyin da za a magance sauyin yanayin wanda kuma kasashe mafi yawa ne suka rattaba hannu a kansa a bayan nan an yi taro a birnin baku na ƙasa azerbaijan wanda ya mayar da hankali a kan lalubo hanyoyin warware matsalar sauyin yanayi muhimmin abin da aka mayar da hankali aka yi ta takaddama a kansa shine yadda za a biya kasashen afirka da sauran masu tasowa a cikin asiya barnar da aka yi musu sanadiyar wato fitar da iska mai gurbatar da yanayi wato a biya su diya kenan manyan kasashen da suke fitar da gurbataccen iska wanda suka haddasa wannan dumamai yanayin sun ta ja daga a kan cewa kudaden da aka bukace su su biya sun yawa an bullo da hanyoyin mabambanta domin magance wato wannan gurba fuskantar yanayi da ake fuskanta dukkaninsu hanyoyi ne da ake maganar akan waɗannan manyan ƙasashen su rage abin da suke yi a kamfanoninsu wanda ga dukkanin alamu ya kashe kan takarda domin kuwa suna ɗaukar abin da suke yi a matsayin gasa ce a tsakaninsu ta ƙere-ƙere kowace ƙasa tana so ta ci gaba da kere-kere saboda ta samu ta yi gaba akan yan uwarta ta fuskar tattalin arziki wato batu ne dai na jari hujja inda samun riba shine a gaba fiye da kowane abu wanda ba shi ba to nahiyar afirka ita ce dai ta fuskanci ko kuma take ci gama da fuskantar matsalolin da waɗannan ayyuka na bil'adama ke haddasawa. sai dai a cikin ita nahiyar da akwai nata matsalolin da su ma suna taka rawa wajen sauyin yanayi daga ciki da akwai sare dajuka da ake yin a ƙasashe da dama na nahiyar afirka har yanzu da itace ake girki don haka sare bishiyoyi wani abu ne wanda har yanzu ake yin shi wanda kuma sanannen abu ne bishiyoyi suna taka rawa hakanan dajuka a jumlace wajen wato saukar ruwan sama a wannan nahiyar to duk da haka an bullo da hanyoyi mabambanta na gargajiya domin komawa zuwa ga asalin gabanin a kawo waɗannan hanyoyin da ake magana a taruka da ake na ƙasa da ƙasa nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya za su taɓa mantawa da malam yakubu sawadogo ba mutumin nan ɗan ƙasar burkina faso wanda ya bayar da gudunmawar da kakaf ɗin ƙungiyoyin kare muhalli da ake da su a duniya ba su taɓa yin irinsa ba malam sawadogo ya kasance mutumin burkina faso a ƙauyensu an samu wato tasirantuwa da wannan sauyin yanayin wanda ya kai ga ruwan sama baya sauka balle a samu isasshen abinci don haka mutanen garin da dama su rasa rayukansu ma saboda yunwa wasu kuma suka yi hijira amma shi sai tsaya ya ɗaura mara yaƙi da sahara wacce ta rika kwararowa tana mamaye gonakin garinsu ya yi amfani da ilimin da suka gada kaka da kakanni domin magance irin wannan matsala a wajajen shekara ta 1980 garin ya tanga. ya zama kango saboda fari da ya haddasa yunwa da kashe mutane na wannan garin abinda mala yakubu ya yi shine ya gina ramuka da ake kira zai a cikin gonaki da kuma bayan garin da wurare da dama a cikin wannan ƙauyen nasu waɗannan ramukan suna da girma da kuma ƙanana wasu za a iya dashen bishiyar kuka a cikinsu wasu kuma ƙananan bishiyoyin da aka sani a yammacin afirka sai dai kafin ya yi shukar ya zuba takin gargajiya a cikin ramukan sannan ya zuba iri a tsakanin waɗannan ramukan na dashen bishiyoyin ya kuma shuka amfanin gona kamar su gero dawa da masara sannan kuma ya zuba wasu duwatsu ta yadda idan an sami saukar ruwan sama komai karancinsa zai kora shi zuwa cikin waɗannan ramukan da rike shi hakanan kuma ya yi wani babban ramin da yi kama da ɗan ƙaramin dam ko matattarar ruwa bugu da ƙari mala yakuba ya rika zuba ruwa a cikin ƙananan tukwane na ƙasa yana aje su a wurare daban-daban saboda tsuntsaye su rika shauka suna shan ruwa shi kuwa tsuntsu idan ya zo daga nesa ya sha ruwa to zai taho da iri daga wasu yankuna na nesa a kwana a tashi wannan gagarumin aikin da malam yakubu ya yi ya sauya wannan yanayin garin nasu a lokacin da yake kuwa mutane su rika kiran shi ma mahaukaci bai saurare su ba ya ci gaba da aikin da ya sa gaba shi kaɗai sannu a hankali tsire-tsire da shukoki suka rika fitowa suna girma har suka bunƙasa sun kuwa mamaye faɗi da girman ƙasar da ya kai eka arba'in a cikin wannan lokacin dajin allah ya bayyana shuke-shuke suka fito da sun kai mabambanta har kusan sittin abin nufi a nan shine kamar a ce akwai bishiyar kuka ta tsoro akwai tsamiya ta tsoro akwai magarya ta tsoro akwai ɗorawa da sauran bishiyoyi sai ka kirga har nau'o'i guda sittin. wannan aikin da ya yi ya ba wa ƙasar burkina faso mamaki wato gwamnati kenan da kuma mahukunta a yammacin afirka sannan da duniya lokacin da wani ɗan jarida ya ji abin da ya faru wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kafin watsa labarun fitattu na turai ya je ya faɗa musu cewa ga abin da ya gani a yammacin afirka yana so wannan kafar wato watsa labaran ta ɗauki wannan labarin a watsa wa duniya sai kafar watsa labarin ta kiya domin yin haka kenan zai rusa dukkanin ayyukan da turawa suke yi sannan kuma zai ɗaukaka wani mutumin afirka ya nuna cewa yammacin afirka ko afirka suna da wani ilimi na gargajiya da idan aka yi amfani da shi zai kare muhalli wanda ake ta kashe biliyoyin daloli domin ganin cewa ana taruka da rubuce-rubuce da ba a ga tasirinsu kamar yadda aikin Malia yakubu saudogo ya yi ba a dalilin haka waɗanda suke da kyakkyawan niyya a duniya suka gabatar da shiga majalisar ɗinkin duniya ita kuwa ta yi maraba da abin da yi aka gace shi taruka mabambanta inda yi jawabi a kan wannan ilimi na gargajiya na afirka saboda haka ya samu kyautuka masu muhimmanci akwai wani jami'in majalisar ɗinkin duniya na kare muhalli a lokacin da ya ta faɗin cewa abin da mali yakubu ogadogo ya yi ya rusa dukkanin ayyukan da suke yi wata ya tabbatar da cewa su ɓata lokaci suke yi wannan ilimin da ake da shi a afirka ya kamata a rungume shi domin ganin cewa an kare muhalli ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shi mana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Música